eh ai cikin daren nan ne Allah ya sa suka suka kubuta wallahi ba tare ma da kosisi ba wallahi suna nan yanzu ofishin yan sanda cikin garin katsina eh. sai da safe za su wuce gida kawai suna nan kawai a zaune su zo wasu mutane mutane sun zo sun tafi da su Tunda dai ban haɗa su ba yanzu ka ga ban samu cikakken bayanin abin ya ya ya amma malam ismail kun yi waya da su ka tabbatar an sallame an sake <laughs> <laughs> eh to gaskiya ni ba da su ba amma mata ta ta yi da su yanzu suna katsina kenan eh eh eh suna katsina mata ta ta yawa da su kuma wani a gida duk ma duk gidan aiwa da sun da kowa ma cikin su duk mutum mutum shi da ai magana da su kuma ana da tabbacin cewa sun kubuta ne ba ma tare da wannan maganan kuɗi da ake naira miliyan ɗari uku ba eh to ai, ai dama ya basu ma samu ba kuɗin ballatana ma kai ai da kamar asabar ai an daidaita da su sun gamsu cewa za a ba su miliyan talatin da aka nuna musu cewa miliyan talatin ce ya za ƙasa sai suka tattu a kawata. to ita ma ana ta jiya ba a samu ba ana za a samu har dai jiya nan ba ta haɗu ba kawai yanzu nan eh, ni ai ina katsina ya zaga yanzu na cikin daren na karfe uku na ga matata da yake tana can gidan nashi a zaune ai ai ya eh, eh, eh, shi ce eh na gane ai mun ga mun sanar cewa kai surukin sa ne yawa ah. to to tana can gidan nashi na goyoyi daga gidan da wayan ta da wayan ma wasu na kira su sai na sai suke ma'ai lallai su da dai sun kubuta don sun bugo waya cewa ga su aka tsina a abin tashan cewa Allah Allah kubutar da su da aka ba kowa a cikin su sai da waya sai da aka yi magana da shi Malam Sumaili yanzu kana katsina saboda ku ka tarbe su watakila ku kama ni kare ka su zuwa Kano kenan a ni ka kasa an na karatu a kalan ba na gane eh, eh zan je ina samu wayoyin su da safe ko ba su la asuba in na gano inda suke zai yi zuwa insha Allah. Malam Ismaila Allah كار ƙara kari kiyaye آمين gaba. Amin amin ya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد